بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da tara ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu fara karatu wani littafi na khulasatu ta azimul ilmi wallafar salih الشيخ صالح bin عبد الله بن حمد lahu غفر الله wali ولوالديه wali وللمسلمين littafi ɗaya ne daga cikin littattafai da aka rubuta su akan kan neman ilimi kuma ya sanya ma littafin da suna khulasatu ta'zimul ilmi asalin littafin ta'zimul ilmi yana da littafi da guda mai suna ta'zimul ilmi wana ji da ko kamar yadda muka magana a karatunmu na jiya na muqaddima cikin littattafai da aka rubuta domin abin da ya shafi adabu talabul ilmi na dubban neman ilimi akwai littafin ta'zimul ilmi wanda ya rubuta littafin shine Salih bin Abdullah bin Hamdul Usaimi sannan kuma shi malamin da karan kansa ya zo ya tsakuro ya tato ya rairayo ya tankaɗo ya tsamo manya-manyan abubuwa daga cikin littafin ta'azimul ilmi sai sanya wa wannan littafin kulasatu ta'azimul ilmi kenan yanzu wannan littafi na kulasatu ta'azimul ilmi summarizing ne daga littafin ta'azimul ilmi asalin littafin ta'azimul ilmi sai ya zo ya yi kulasatu ta'azimul ilmi a cikin eh, ta'azumar ilimi ya rere tankaɗo wasu abubuwa ya sanya ma littafin suna ta khulasatu ta'azumar ilimi za mu zo mu karanta mu ji saboda mai malam ya yi wannan don dai ga mutum ya rubuta littafi mai shafi arba'in kuma ya zo ya takaita shi ya dawo da shi shafi ashirin ko ashirin da biyar akwai wani abin da ya sa ya yi haka ina fatan mun gane wannan da kyau ɗaya kenan wanda ya rubuta littafin shine salih bin abdullah bin hamd al-usami sai kaga ba a ce ba a ce rahimahullah ba sai aka ce ghafarallahu lahu Allah ya gafarta masa sai ba a ce rahimahullah ba ya nuna yana nan da ransa shi malamin yana nan da ransa ghafarallahu lahu Allah ya gafarta masa wali walidaihi Allah ya gafarta ma mahaifansa wali mashayikhi Allah ta'ala ya gafarta wa malamansa walil na kuma Allah ta'ala ya gafarta ma al'ummar musulmi baki daya wannan littafi ɗaya ne daga cikin littattafai da aka rubuta su akan ta'azimul ilmi ta'azimul ilmi girmama ilimi ashe ilimi yana daga cikin abubuwan da ake girmama su to kuma abu za girmama shi ne idan ka san shi kuma ka san shi ka matsayinsa ina fata mun fahimci da ke ko shi yasa kake ganin a ɗabi'a ta ɗan adam a ɗabi'a ta ɗan adam ba sufe yake girmama abin da bai sani ba kun gane ko sai ka je wurin wani cikin jami'an shi bai ɗauke ka wani kayan gabas ba sai ogan nashi ya fito ya girmama ka sai kuma ga yana cewa sa wallahi kaza kaza sa kaza kaza sa kaza ko ba kai ke ba Su so daga wanda ya san ilimi shi yake girmama ilimi kuma ilimi yana cikin abubuwan da ake girmamawa saboda yana cikin sha'ira alama na addinin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub zalik wannan kenan wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama kunga ga yu'azzim Kunga ga ta'azzim ya fito wa man yu'azzim sha'air Allah dukkan wanda ya girmama ayyuka na ibada na Allah fa innaha min taqwal qulub to wannan yana da cikin jin tsoron Allah na zuci jin tsoron Allah daga zuciya zuwa wani saboda ka wani yana cikin manya-manyan ayyuka na Allah su manya-manyan ayyuka na mutum da zai girmama ilimi wannan littafi diya da muke ganin shi takaitaccen littafi haka malam ya yi amfani da maraje littattafai da ya amfani da su idan ka fi kwakwafin littafan da ya ambata a ciki ka bi sunayen littattafai da ya ambata a ciki za ga ya ambaci littattafai kusan 36 abin nan kusan 23 littattafai kusan 23 malam ya tara domin fito da wannan bayani wanda ke asalin wannan din yana cikin ta'azimul ilmi yana akwai yiwuwar bayan mun yi wannan wata rana ko mu zo mu karanta ta'azimul ilmi din kenan gaba daya ina fata mun gano wannan da kyau littattafai da suka zo a cikin wannan za su kai littattafai 23 ɗaya kenan sannan maganganun malamai da ya ambata ba tare da ya faɗi sunan littafin da ya ciro su ba wannan ya faru wajen wuri 36 ya faɗi maganganu ba tare da ya ce daga littafi kaza ba domin kada ya ce daga littafi kaza daga littafi abin ya zo yawa sai ka rike saboda ka yana cikin kulasa ɗin da malam ya yi amfani da su allah ta'ala ya tsara malam kuma ya kiyaye shi yana karantar da waɗannan littattafai a gidansa kuma yana karantarwa yana da majalisi mai ƙarfi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon wannan shekara sarki Salman ya naɗa shi ya zama mamba daga cikin majalisar koli ta malamai na ƙasar Saudi Arabia ina fatan hay'atul kibaru ulama ya zama memba ta abin nan permission na manyan malamai na ƙasar ka gano nuna ba ƙaramin malami bane ke waɗannan za su nuna maka ba malami bane da yake jan karatu karatun yana jan shi malami ne wanda yake daidai gwargwado wala nusaki a hadan malami ne da kafafuwansa sun shiga cikin ilimi ubangiji subhanahu ala ya amfana da mu da abin da ke cikin wannan littafi ya rubuta littafin ne akan ma'aqid in ka ce ma'aqid da ka ce bab daga ce annau'u daga ce alfasulu kusan duk ɗaya ne ma'ana almaƙidul awwal albabul awwal annau'ul awwal alfasulul awwal kusan duk abu ɗaya ne ina fatan mun fahimci wannan da ke ko sai dai wannan a ɓangaren ta'alifi kenan in ka zo bangaren ma'ana kaga zai zai sha bambam awal awwal ƙudiri na farko da za ka ƙudirce a zuciyarka a matsayinka na ɗalibin ilimi ɗaya kenan alfasulul awwal fasali na farko raba waccan magana da wannan magana albabul awwal mashiga ta farko ko albabul sani mashiga ta biyu tunda an shiga waccan an shiga wannan an shiga wannan kaga dai duk anwa'a ne da tafannun da ake da su a wurin ta'alifi saboda haka in yi ce almaqid yana nufin kudiri na farko abin da ka kudirce na farko mana yace bismillahir rahmanir rahim bismillahi ar-rahmani ar-rahim muna farawa da sunan Allah shi Allah din shine ar-rahman kuma shi Allah din shine ar-rahim yana a wannan bismillah akwai sunayen Allah subhanahu wata'ala guda uku akwai sunan shi Allahu ɗaya kenan akwai sunan shi ar rahman biyu kenan akwai sunan shi kuma ar rahim uku kenan ana fata mun fahimci wannan da ke Allahu shine babba a cikin dukkanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sama idan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ambaci sunayensa yana farawa ne da sunan Allah yana farawa ne da Allahu sannan sai ya biyo da waɗansu sunayen Kama faɗin Allah ta'ala Allahu la ilaha illahu alhayyu Ka kaga alhayyu da alqayyum duk sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma sun zo bayan Allahu ne Allahu la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu almaliku alqudusu assalamu almu'minu almuhaiminu al'azizu aljabbaru almutakabbir haka duk waɗannan sunayen Allah ta'ala ne amma sun zo bayan Allahu sun zo bayan Allahu saboda haka za ga waɗansu daga cikin sunayen Allah ta'ala ya ambaci halittarsa da su kama ar-rahim kama ar-ra'uf laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim kaga bil mu'minina ra'ufun rahim shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya kira shi da ar-ra'uf kuma ya kira shi da ra'uf kuma ya kira shi da rahim kuma kaga ra'uf da rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya kira waccan da imaratul aziz kaga al’azizu suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala kuma ya ce kala timra'atul aziz ya kira wani makhluk da suna al'aziz hakan na harisun al'ababin azizun alaihi ma'anitu ya kira halittarsa da sunan aziz amma bai taɓa kiran sunan halittarsa da Allah ba har kuma ya ce hal ta alamar husaniya shi ka taba jin wani mai suna Allah babu shi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala saboda ka Allahu shine abun bautawa da cancanta wanda yake shi kaɗai ne ya cancanci a bauta mushi shine Allahu ar-rahmanu shi mai yalwatacciyar rahama shi ne mai yalwatacciyar rahama wacce ta shafi wanda suka yi imani da shi da waɗanda ba su imani da shi ba waɗanda suka yi imani da shi da waɗanda ba su yi ma imani da shi ba ruwan da aka yi da asuba ya sauka a gonar musulmai da waɗanda ba musulmai ba a ga rahmaniyar Allah subhanahu wa ta'ala kenan amma ar-rahim sai ga kuma wannan sifa ce ta ta rahamaniya ce da ta shafi muminai kadai a ranar tashin alkiyama wacce ta shafi muminai sa Allah ta'ala cewa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ga muminai mai yawan rahama ya ce alhamdulillahi almu'azzami bitauhid wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin almaqsus bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yi sadid mana ya ce alhamdulillahi mu'azzami bitauhid dukkan godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah al wanda yake shi Allah din ake girmama shi tauhid da kadaita shi subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukin sarki ana girmama shi bitauhid kenan duk wani abin da mutum zai yi domin girmama Allah subhanahu wa ta'ala mutum bai kadaita shi ba to bai kama hanyar girmama shi abu na farko matakin farko wurin girmama Allah subhanahu wa ta'ala shine ka yi imani da cewar shi ne wanda ya cancanci da abauta mashi shi shi kadai ba shi da abokin tarayya a bautarsa da ake mashi ba shi da abokin tarayya a sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka ba shi da abokin tarayya a samar da halittu da i baki daya babu wanda ya taimaka mashi ko ya agaza mashi ko kuma yake da shayas a wurin bauta a wurin halitta ta sammai bakwai da kasai bakwai da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi shine alhamdulillahi almu'azzam bi tauhid wanda ake girmama shi da tauhidi wa sallallahu kuma Allah ta'ala yayi daɗin tsira wa sallama yayi aminci ala abdihi abu sabawansa ɗaya kenan wa rasulihi kuma manzansa biyu kenan muhammadin wanda yake shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-makhsusi wanda an keɓance shi bi ajallil mazid da mafi kyawun ƙari da abubuwa masu ƙari sosai da sosai kaga anan Allah ta'ala malam yace wa sallallahu Allah ya daɗin tsira ɗaya nan wa sallama kuma Allah ya aminci mana tsira da aminci Allah su tabbata ala abdihi ga bawansa bawan Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Muhammad ashe ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bawa ne na Allah ta'ala ɗaya kenan wa rasulihi kuma manzo ne na Allah madaukakin sarki abubuwa nawa kenan abubuwa biyu al'ubudiyya da kuma ar-risala al'ubudiyya saboda Allah ta'ala ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk abin ba wannan ba kaga alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi tabaraka ladzi nazzala al-furqana ala abdihi sai Allah ta'ala ya tabbatar mana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bawa ne a wurin Allah sai malamai suka ce wannan lafazin ya nuna raddi kenan ga nasara da su suka dauke suka dauke annabawansu alloli a wurin Allah subhanallah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiya saboda su saboda tsaba biyayya da so da kauna sai suka allantar da manzannin kamar da suka allantar da annabi isa alaihi salatu wassalam da ya ce wa rasulihi kuma manzan allah ne sai wannan ya zama raddi ga yahudu domin su yahudawa saboda tsabagen jafa'i tsine ma annabawansa suke da kashe su sai zama na kai a matsayinka na musulmi ka saba ma nasara domin baka ɗauki annabinka a matsayin allah ko dan allah ba ka saba ma yahudu akan baka yi jafa'i ga manzanka ba baka yi jafa'i ga ɗaya daga cikin manzannin allah ba sai zama na aƙida ka ta zama aƙida ce aƙidace aƙida ce aƙida ce ingantacciya tsaka-tsaki babu huluyi babu kuma ifrat shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-makhsus wanda aka keɓance shi bi ajallil mazid da mafi kyawun ƙari duk abin da aka bai wani annabi to an ƙara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka in ka duba annabawa an turo su ne zuwa ga mutanensu kaɗai shi kuma manzan Allah sallallahu ta'ala wa an tura shi ne zuwa ga al'umma baki ɗayansu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard kuma kaga sunan shi Muhammad wanda ake yabo wanda ake yabo dan kaga fi'ili madi din sa hammada yayi yabo da yawa yuhammidu yana yawan yin yabo Muhammad wanda ake yawan yabo sallallahu alaihi وعلى آله wa وعلى آله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga iyalansa da mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa ulil fadli ma'abota falala wa ra'ayi sadid da kuma hangen nesa ra'ayi ra'ayi as-sadid wanda yake na daidai da hangen nesa wanda yake na daidai shine as-sadid domin ba kowanne hangen nesa ne yake zama daidai ba wana ji da ke ko ba kowanne ra'ayi ne yake zama daidai ba sai zama na da su iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ayinsu sadid idan aka ce wa ala alihi da iyalansa ɗaya kenan daga cikin fassarori guda biyu fassara ta biyun wa alihi da mabiyansa wana ji da ke ko ana fassara al'alu da matsayin mabiya wanda suka yi imani da kai suke binka kamar yadda Allah ta'ala ce ka da'abi ali fir'auna wanda zina min qablihim kamar kuma ɗabi'an mutanen fir'auna da waɗanda suka zo kafin su to mutanen fir'auna familin gidansa ko kuma mabiyansa wanda yake zare ma ido kaga mabiyansa kenan domin ka ce familinsa ne to ai mai ɗakinsa mai ɗakinsa ba ta ciki ba ta cikin waɗanda aka hallaka saboda ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai zamana ana cewa al mabiya kisa ma wani yake cewa yake cewa alun nabi hum atba'u millatihi min al'ajimi wal arbi wa sudani law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taghi abi lahab yace alun nabi hum atba'u millatihi min al-ajim wa sudani wal arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taghi abi lahab yake cewa alun nabi ahalun nabi hum atba'u millatihi su ne mabiya addininsa su ne mabiya addininsa min al'ajib daga mutanen da suke ajamawa was sudan da mutanen da suke bakaken fata wal arabi da kuma mutanen da suke larabawa su ne waɗanda suke ahalu millatihi ya ce laula mai kun aluhu illa ƙarabatu inda alin nabi ba zama kowa ba sai danginsa na kusa to sallal musalli ala taghi abi lahabi ai da mai salati yi salati ga babban dagutun nan shine abu lahab a taghi wanda ya ketare iyaka ai dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da abu lahab da mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa da kani suke kuma man kaga baya cikin ahlul baiti wanda ana fassara al da matsayin mabiya al da matsayin kuma waɗanda iyalan gida wa sahbihi sahab jami'in sahabi ala wazni fa'al sahabi shine kullum man ijtama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala islam shine dukkan wanda yayi imani da manzan Allah dukkan wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kenan wa amana bihi ya imani da shi biyu kenan wa mata alal iman ya mutu kuma akan imanin uku kenan wannan shine sahabi kullu man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman alal islam dukkan wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan imanin wannan shi ake kira da sunan sahabi amma idan aka ce ahlul baiti alun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne هم أزواجه وذريته وكل مسلم من بني هاشم آل النبي أهل البيت هم أزواجه سوني ما تنسى وقرأ وذريته دكما ذريسا نوكينا بيو وكل مسلم من بني هاشم daga dukkan wanda yake musulmi ne a cikin banu hashim wannan su ne ahlul baiti zan maimaita hum azwajuhu matansa kenan wa zurriyatuhu da zuriyarsa kenan biyu kenan shekaran kansa wa kullu muslimin min bani hashim daga dukkan wanda yake musulmi ne shi daga cikin banu hashim wanda yake ɗayan abubuwa uku nan su ne suke cikin ahalul baiti azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim sai mala ya ce amma ba'adu bayan haka fahazi min kitabi ta'azim al-ilm khulasatul lafz أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب واجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار malam ya ce amma ba'adu shi ba'adu yana cikin abubuwan da suke da mudafu ilai kamar kullu da ba'adu da qablu in ka cire mudafu ilai sai ka ce amma ba'adu ai amma ba'ada zalik in ga yake kenan amma ba'ada zalik in ka ce ba'ada kai mai nasaba kai mai fata kenan in ka cire zalik ne sai ka ce amma ba'adu bayan haka bayan me kenan bayan basmala da hamdala da assalatu wassalamu ala nabi bayan ya yi basmala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya yi hamdala ya ce alhamdulillahi mu'azzami bi tauhid ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ci to bayan wannan fahazihi waɗannan lafuzan da muke karantawa min kitabi na turo su ne daga littafi na ta'azimul ilmi mai sunan ta'azimul ilmi kun ga mun samu littafi ɗaya daga cikin littattafan shi daga cikin littattafan da ke cikin wannan littafi ta'azimul ilmi sunan shi ta'azimul ilmi na turo khulasatul laf taqaitatul lafuza taqaitatun lafuza daga cikin littafin ta'azimul ilmi wa iddat allisa an tattara waɗannan ne an tattara waɗannan ne tiqatiha saboda tsatsamo su da aka yi da cuccuro su da aka yi limak shadil hibbi domin a haddace daman kun ji a farkon mukaddima na ce ya ce wannan littafin ya ciro shi ne daga ina daga ta'azimul ilmi na ce mana duk mutumin da ya rubuta littafi mai shafi arba'in sai kuma ya zo ya summarizing ɗin littafin ya dawo da shi shafi ashirin ko ashirin da biyar akwai manufa za mu karanta sai mu je meye manufar da ya sa malam ya sake rage ma littafinsa ta azimul ilmi fadi ya dawo da shi haka domin ibn malik rahmatullahi ta'ala alaihi yana da littafi alfiya alkafiyatu shafi a baiti dubu uku da wani abu akan ilimin nahawu da abubuwa suka ja sai dawo da shi baiti dubu ɗaya da biyu wana ji da kyau kaga ya yi shi sa ake kiranta khulasa ake kiran alfiya ɗin shi da khulasa ya zance qalibun malik fil khulasa idan ka zance qalibun malik fil khulasa ana nufin khulasatu shafiya ce shafiya khulasatul kafiya a shafiya ita ce babban littafin da ya kai ilmin nahwu to malam yace dalilin da yasa ya fito da wannan littafin ya tsatsamo bil da cuccuruwa da tsatsamowa yi wannan ne li maqsadil domin a haddace wannan ita ce babbar manufa da ta saye da minhu sai aka fitar daga cikin wancan littafi ta azimul ilmi lil manfa'atil mazkura domin wancan amfanin da muka ambata wannan amfani muka ambata maqsadul hifz domin haddacewa domin haddacewa sai aka tsamo wannan aka tsamo allubab abubuwan da suke tsadaddu masu tsadar gaske masu matukar mahimmanci aka fito da su daga cikin littafin ta'azimul ilmi wa ju'ila fihi aka sanya a cikin wannan littafi al'unmuzaj wasu manya-manyan misalai min kulli babin a kowanne babi shin al'unmuzaj larabci ne namuzaj jam'insa unmuzaj larabci ne wasu malamai sun ce larabci ne wasu kuma suka ce ba larabci ba ne asalin kalmar ba ta larabci ba ce an larabtar da ita ne saboda haka da aka larabtar da ita sai ta zama larabci waɗanda suka ce kuma larabci ce suka ce ai azzamakshari yana da littafi al'anmuzat fi nahawi kuma yadda yake gogaggen malami a lugha har gaga ya sanya ma littafi al'anmuzat fi nahawi ya nuna cewar littafin kalmar larabci ce malam ya ce wa ju'ila fihin unmuzat min kulli bab a kowanne babi aka sanya unmuzat aka sanya manya-manyan misali a kowanne babi daga cikin waɗannan abubuwa da za mu karanta akwai misali ma'ana a kowanne ma'aƙai iza muka karanta ya zuba shi ne akan ma'aqid al-ma'aqid al-awwal al-ma'aqid al-thani muka ce yayi daidai da kace al-babul awwal al-babul thani ko al-fasl al-awwal da al-fasl al-thani ai kaga ya ce min kulli bab a kowanne babi li yakuna fi nufusi talabati domin ya kasance a zukatan ɗaliban ilimi shamsan nahar hasken haske na yini kasan haske na yini irin karfe goma na safe akwai abin da bai bayyana zahiri kana ganin shi ba ko sha biyu rana akwai abin da bai bayyana zahiri kana ganin shi ba eh babu kana buƙatar tocila a lokacin torchlight ba ka buƙata saboda haka ya ce ya sanya waɗannan ne domin su zama a fili a bayyane a zahiri ga ɗaliban ilimi waya ta rashahu kuma su abin nan su shiryu su yi daidai hu bayan sun laƙanci abin da ke cikin wannan littafi ilal amali walidikar ilal amali zuwa ga yin aiki da abin da ke cikin littafin walidikar da kuma ɗaukan wa'azi fahalmin muddakir fahalmin muddakir akwai mai ɗaukan wa'azi a alidikar shine alitiaf domin asalin shi zakara mai zakara ya faɗa ko yawon malam a wannan gabar ya faɗa mana asalin wannan littafi asalin wannan littafi ta ta'zimul ilmi yana komawa ne zuwa ga littafinsa ta'zimul ilmi ɗaya kenan na biyu ya ce abin ya sa ya rairayo ya tankaɗo daga cikin wancan littafi domin a haddace shi ta yadda ba zai iya ɗora ma ɗalibai nauyin haddace ta ilmi ba saboda ka sai ya tsamo daga cikin wancan littafin abin da za a haddace wannan abu da za a haddace shine khulasatu asimul ilmi to kun kuma ba abin da ya kai ilimi ilimi sauki kamar aiki da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko sabili da haka yanzu ya zama wajibi a kanmu mu haddace wannan littafi domin dan haka aka yi shi ina fatan kuna jina da kyau dan haka aka yi shi haddar za mu bi ta ne mataki bayan mataki matakin farko da za mu bi na haddar shine za a haddace sunayen ma'aƙid ɗin gaba ɗayansu da kuma da kuma abin kowane ma'aƙid ya ɗauka misali al al awwal ta tahiru wi'a'i ilmi al Sani thani ikhlasun niyyati fihi al al thalith jam'u himmatin nafsi alaihi ai haka ya rubuta su a ciki duk za ka gani al al khamis sulukul jaddatil musilati ilaihi ina fatan kuna jina da kyau al sadis ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdim al ahammi fal muhim المعقد ila المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب وانا jina da kyau da haka za mu fara tukunna saboda ka za ka haddace al-maqid al-awwal al da kuma kowanne abu da yake ciki za mu fara daga yaushe daga yau za a fara ba da haddar ko da gobe a kullum mutum ya yi kokari ya bada kada ya bada ƙasa da biyar kada ya bada ƙasa da biyar al-maqid al-awwal al-thani al-thalith al-rabi al ka bada na yau gobe kuma na shida da na bakwai da na takwas da na tara da na goma jibo kuma na sha ɗaya da na sha biyu da na sha uku da na sha hudu da na sha biyar gata sha shida zuwa ashirin daman guda ashirin ne kada a bayar da ƙasa da makir guda nawa biyar kenan ya halatta ka bayar da sama za ka iya bayar da yau goma gobe goma shi kenan ka kammala ashirin kenan ko kuma yau ka ba da sha biyar gobe ka ba da biyar ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma ba za mu karbi ƙasa da biyar ba an gane wannan da kyau an rike shi shi ne matakin farko ka rike abin nan ka yi kwafcarin din shi kowanne babi din ka rike sunan kowanne babi da kuma al'adar na shi wannan ma'aƙid din da ka faɗa ka ce ta tsahiru ya yi ilmi ne al'awwal ko ne al-rabi ina fatan kun bayanci magana ta da ke ku wannan shine matakin farko da zamu fara akai insha Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya datar da mu sai malam yace fa as'alullaha li wa lahum luzuma ma'aqir ta'zim wal fawza bi bi jawami'i fadlihi al azim yace fa as'alullaha ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala li gare ni ina roƙa ma kaina Allah wa lahum da kuma su ɗaliban ilimi ina roƙa musu Allah luzuma ma'aqir ta'azim sai luzunci waɗannan ma'aqid da suke magana akan girmama ilimi walfauza bi jawami'i fadlihi azim da kuma su rabauta su sami manya-manyan jawami'i fadlihi abubuwan da suka tara falalan ilimi al'azim kuma mai girman gaske ya Allah amin Allah ka amsa wannan addu'a ta wannan malami to wannan ita ce sharar fage tukunna dibaj dibaj da malam iwon littafin kulura da da dibaj irin kalma ɗaya ɗin nan da za a sa kafin a shiga ga muƙaddima abinda ai kira tsakure in ka karanta littafi za ka ga a bangon littafin an yi kafcarin a ƙarshen littafin da sai ga ɗan rubutu haka ko kuma kana karanta jarida sai ga rubutun jarida tsaki a ana karanta sannan kuma an ɗan sami wasu layi guda biyu haka an yi rubutu da su mai dan girma wanda yake kuma ba su tafi akan tsarin rubutun jarida din ba kun lura da kyau ko ba wai kafcarin na headline din ba a cikin labarin karanta jarida sai kuma ga dan wani wuri an dan yi rubutun da girma wanda yake ya hada layi biyu ko uku kun lura da kyau ko to irin wannan ne ya mana tsakuran sha'ana so yanzu za mu shiga muqaddimar littafin isa mala ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دكا وداتا تبتك الله سبحانه وتعالى شيشي كريم wa ashadu Allah ilaha illallah kuma ina shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle anna muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne waɗannan guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ita ya kira kalimatu shahada ka lura ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nawa kenan biyu amma aka kira ta da kalimatu shahada kalmar shahada guda sai ba a kira ta da kalimata a shahada ba ba a kira da kalmomin shahada biyu ba kuna ina fatan kun fahimce ni domin kalmar shahada ce in mutum ya shaida da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah bai yadda da manzancin manzan Allah ba shaidawa shi ba ta ba in mutum ya shaida da manzan Allah bai shaida da Allah ba shaidawa shi ba ta ba dole sai an hada su duka dole sai an hada su duka ita ce kuma alkalimatul wusqa alkalimatu al'urwatul wusqa kuma ita ce ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar ɗaya da ita ce ta farko shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah wa iqamu na biyu wa ita zaka na uku za aka ce shika-shikan musulunci guda biyar in mutum bai iya lissafi ba sai ce shida sai ya ɗauka shahadatu Allah ilaha illallah daban shahadatu anna muhammadan rasulullah daban kaga ya samu biyu kenan sai lissafa sallah uku zakka hudu azumi biyar hajji shida kaga yayi kuskure ba amma kalimatu shahada kalimatu kalmar shahada guda ita ce shahadatu Allah ila illallah shahadatu kuma anna wa shahadatu anna muhammadan rasulullah yace wa ala alihi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalansa da mabiyansa wa sahabi da sahabbansa adada man ta'allama wa allam adadin waɗanda suka koyi karatu suka koyar ya adadin su yake kullum da ke ko shin adadin waɗanda suka koyi karatu suka koyar ko kuma adadin salatin da ya kamata waɗanda su koyi waɗanda suke koyan karatu su koyar kaga akwai adadin salatin da suka yi akwai kuma adadin salatin da ya kamata su yi kun shiru ya kamata su yi salatin dubu sai suka yi salatin goma kun da ke ko to an ka fassara adadin salatin da suka yi kaga goma goma goma an ka fasara adadin salatin da ya kamata su yi kaga salatin yana da yawa kenan ko kaga ku lura da kyau domin ya sanya maka so na ilimi sai ce adada man ta'allama wa adadin waɗanda suka koya kuma suka koya waɗanda suka koya suka koyar lokacin da rana ta faɗa a ƙasar ku lokacin ta tabullo a wurin wasu lokacin da kuka tashi jadare lokacin da wasu kuma suka fara tashi lokacin da kuka yi addu'a kuka tashi na lokacin wasu suka fara haka dai abin yake ta tafiya amma mana malam ce bayan haka fa inna hazzal abdi min al-ilmi mawqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم سبحان الله ما ليتي أما بعد بايا هذا فإن حظ العبد من العلم للي كسنباوى نإلمي كسو da bawa zai samu na ilimi wana jina da kyau kaso da bawa zai samu na ilimi rabu da bawa zai samu na ilimi mawqufun wannan rabon ya tsayu ne ala hazzi kalbihi a bisa gwargwadon da zuciyar shi take da shi min ta'azimihi na girmama ilimi wa ijilalihi da da da kasar da ilimi gwargwadon abin da bawa zai samu na ilimi ya rataye ne ya ta'allaka ne da gwargwadon yadda shi bawa ɗin zuciyar shi take girmama ilimi menene amsa ana in yana girmama ilimi sosai sai ya sami ilimi in yana wulakantar da ilimi ba zai sami ba shi kenan jumla shi kenan jumla fa inna hazzal abdi min al-ilmi abin sani kawai kaso na bawa da zai samu a ilimi mawqufun ala hafzi kalbi ya rataye ne ya takaitu ne a kan kasan da zuciya shi take da shi min ta'zimihi na girmama ilimi din wa ijlalihi da kuma ɗaukaka shi faman imtala qalbuhu bi ta'zimi ilimi to fa dukkanin wanda duk wanda faman shine ma'anar famanim tana'a tala'a duk wanda zuciyar shi ta cika zuciye shi ta cika bi ta azimin ilimi da girmama ilimi wa ijilalihi da haɓaka ilimi da kambama ilimi yana girmama ilimi yana waƙara shi saluha an ya kuna mahallar lahu to wannan zuciye shi ta yi daidai ta zama inda ilimi zai shiga zuciye shi ta yi daidai domin ta zama inda ilimi zai shiga wa bi qadri ne haibatul ilimi kuma gwargwadon yadda mutum yake rage daraja haiba ta ilimi fil a zuciyarsa gwargwadon yadda bawa yake rage daraja ta ilimi da haiba ta ilimi a zuciyarsa yan kusu hazzul abdimin haka kuma kaso na bawa na ilimi yake raguwa gwargwadon yadda bawa yake rage haiba ta ilimi a zuciyarsa gwargwadon yadda zuciyarsa take samun raguwa na ilimi ku lura da kyau sai malam ya ɗauko zuciya yake mana magana da ita bai ce gwargwadon yadda mutum yake wulakantar da ilimi gwargwadon yadda ilimi yake wulakantar da shi ba sai ya ce mana zuciya saboda in dai zuciya ta girmama ilimi za a ga hakan ya bayyana a cikinsa in zuciya ta rage darajar ilimi hakan zai bayyana a cikinsa hatta ya kuna min alƙulubi har wata rana a samu ba daga cikin zukata kalbun za ka iya samun wata zuciya laisa fihi shay'un min ilmi babu komai na ilimi a cikinta saboda me saboda ba ta girma ilimi ba ta girma ba ta girmama ilimi ko misqal zarra to ko tunda ba ta girmama ilimi ko misqal zarra haka nan ba za ta sami ilimin ba kuma ko misqal zarra subhanallahi alazim yan uwa kun ji wasu maganganu masu firgitarwa ya ce gwargwadon abin da bawa zai samu na ilimi ku riƙe jumla da kyau gwargwadon abin da bawa zai samu na ilimi ya ta'allaka ne gwargwadon yadda shi bawan yake girmama ilimi in yana girmama ilimi sosai in zuciya shi ta cika da girmama ilimi sai zuciyar ta cika da ilimi in zuciyar ta dinga rage darajar ilimi ba ta ganin darajar ilimi to haka zuciya za ta dinga rasa ilimi ta dinga rasa ilimi har wata rana a samu wata zuciyar da babu ilimi ko misqala zarra a ciki saboda ne saboda babu girmama ilimi a zuciyar ko misqala zarra Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare mu irin waɗannan zukata da za ka ga babu ilimi a cikinta ko misqala zarra faman azzama ilma lahat anwaruhu alayhi ووفدت سبل ووفدت سبل ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم mana ya ce faman azzamal ilma duk wanda ya girmama ilimi kuna jina da kyau duk wanda ya girmama ilimi lahat anwaruhu ilai lahat anwaruhu alai sai hasken ilimi ya cika zuciyarsa faman azzamal ilma duk wanda ya girmama ilimi lahat anwaruhu alai sai hasken ilimi ya cika shi ya bayyana a tare da shi gashi nan zahiri wannan ba ba lura da yawan ilimin ba a'a lura da girmama ilimin girmama ilimin shi ke sawa hasken ilimin ya bayyana a fuskar mutum yawan ilimi kadai babu girmama ilimi baya sawa hasken ilimi ya bayyana a tare da mutum subhanallah mu lura da jumlolin sosai da sosai faman abin da ake nufi azimul ilmi azimul ilmi kuma yana da manya manyan rassa ne guda biyu yana fitowa ne daga bangarori guda biyu bangaren mai bayarwa ya girmama ilimi da bangaren mai karba ya girmama ilimi idan mai bayarwa bai girmama ilimi ba haka za ka gan shi fuskar shi kamar bakin gawayi baki kirin za ka ganta ba baki wulik ba don baki wulik shine baki na kyau baki kirin shine baƙi na muni Allah ya sauke haka kuma wanda yake karban ilimi in bai girmama ilimi ba hakan nan kuma ilimi zai wofintar da shi to haka magana girmama ilimi ba ta takaitu ne ga ɗalibi banda malami ba ko kuma malami banda ɗalibi ba shi ilimin shi a karan kansa ake girmamawa ana fatan kun fahimce ni da kyau shi ilimin shi a karan kansa ake taruwa da ɗalibi da malami sai a girmama ilimin wa wafadat rusulu fununihi ilai sai ga kuma manzannin ilimi sun an tayo zuwa gare shi sun taho zuwa gare shi sai ga fanni daban-daban na ilimi Allah ta'ala ya sauwaƙe mashi shi saboda ne saboda ya girmama ilimi kaga kenan fa man azzaman ilmi duk ilma duk wanda ya girmama ilimi mai fa'ida ta farko lahat anwaruhu alai za hasken ilimin zai bayyana a tare da shi fa'ida ta farko kenan ta girmama ilimi fa'ida ta biyu wa wafa da rusulu fununihin ilai kuma za ga fannoni ilimi sun yi sauki a gare shi zai ga ana ta fama da fannin kaza yana wahala shi Allah ta'ala ya sauke mashi shi biyu kenan wala mai kulli himmatihi ghaya fa'ida ta uku za ga himmasa shi ba shi da wata gaya a himmasa illa talaqihi illa kawai ya je ya sami inda ilimi yake karba shine talaƙi. ya karɓe shi daga gaban bakin malamai wannan akwai alama yana girmama ilimi inda ya ga himmarsa ita ce ya je wurin malami ya saurari karatu ya je wurin malami ya biya karatu fa'ida ta nauke kenan ta uku fa'ida ta hudu walali nafsihi hilazza za ga ba shi da abin nan ɗanɗano na zuciyarsa illal fikiru fihi sai dai tunanin yadda za yi daidaita tunanin ilimi wannan ita ce lazza ɗin shi walali li nafsihi lazzatu zai zama zuciyar shi ba ta da wani ɗanɗano da take ɗanɗanawa illal fikiru fi shi ba ce tunani akan ilimi tunani akan ilimi wannan a yau mai ya samu ƙari akan jiya ina fata mun kaga ɗaya da kenan a karatun da ya je yanzu menene ya samu ƙari akan abin da bai da shi a karatun da ya je yanzu ina ne yake daidai ina ne yake kuskure da aka ambata domin ya daidaita sai ya zama na kullum shi yana kokarin ɗabbaka iliminsa ne a karan kansa kafin ya ɗabbaka shi akan wani kuna jina da kyau ko kullum yana kokarin ya ga ilimin da shi yake kafin ya ce ilimin da wani yake to haka duk wanda ya samu kanshi a irin wannan hali to za ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya mai gamdakatar yana kan hanya sosai ta neman ilimi amfani fa'idoji na kuka ce sai mala ya ce wa ka anna aba muhammadin darimi hafiz kamar ka ce abu muhammad a darimi babban malamin hadisin nan lamaha hadal ma'ana ya tsinkayi wannan ma'anar da muka ambata fakatama kitabal ilmi sai ya cika kitabul ilmi kundi na ilimi min hil musamma daga sunan ɗin shi sunanud darimi kenan wanda yake mai da sunan al-musnadul jami' shi al'imamu darimi yana da littafi al-musnadul jami’a a cikin littafin al-musnadul jami’a akwai kitabul ilmi ai kun yi maganar jiya cewa akwai littattafai da aka rubuta kitabul ilmi kitabul ilmi to shi ad a cikin kitabul ilmi din babi na ƙarshe na kitabul ilmi shine babun fi izamil ilmi yace kamar imamu darimi ya tsinkayi wannan ma'anar sai ya rufe ba kitabul ilmi da ke cikin littafin sa al-musnad jami bi babin da wani babi fi i'ifamil ilmi akan girmama ilimi babun fi i'ifamil ilmi ku lura da kyau sunan littafin al al jami a cikin littafi dan akwai kundi kundi kundi kitabul ilmi a cikin su akwai kitabul ilmi a kitabul ilmi din akwai babun fi kaza babun fi kaza babun fi kaza babun karshe a kitabul ilmi shine babun fi i'zamul ilmi babi da zai magana akan abin da ya shafi girmama ilmi babi akan abin da ya shafi girmama ilmi saboda ka sai mu kiyaye sosai da sosai sai mana ya ce wa a'wanu shay'in alal wusuli ila i'zamul ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimi wa hiya al-usul al-jami'atu almuhaqiqatu li azmati alilmi fi alqalbi faman akhadha biha kana mu'azziman lililmi mujillan lahu wa man dayya'aha fali nafsihi ada wa li hawahu ata fala yalumanna illa in fatara anhu illa nafsa yadaka aw kata wa fuka nafa wa man la yukrimu alilma la yukrimuhu mana ya ce wa a'awanu shay'in abu mafi girman abun da zai abu mafi girma da zai taimaka maka abu mafi girma da zai taimaka maka alal wusuli akan ka kai ila ifamil ilmi akan girmama ilimi wa ijlalihi da ɗaukaka kashi. abu mafi girma da zai taimaka maka akan ka kai matsayi na girmama ilimi da ɗaukaka ilimi shi ne abu kamar haka abu na farko ma'arifatu ma'aƙili da azimi sanin babi-babi na girmama ilimi shi zai sa ka girmama shi in ba haka ba sai ka ɗauko wani abu a matsayin girmama ilimi alhalin ba girmama ilimi ba ne ko ba ka yake ba ba muna gani zahiri ba sai ka ɗauki wannan abu a matsayin girmama ilimi ashe ba girmama ilimi ba ne ashe abin da zai sa ka girmama ilimi shine ka san abubuwan da suke su ne girmama ilimi din ka san babi babi na girmama ilimi ka san ma'akid ma'akid na girmama ilimi shi ya sa kamar yadda madan ya ambata nake kuma ƙara maimaita mana waɗannan ma'aqid guda ashirin za a haddace su ne za ka ba da haddasu ne aƙalla cikin kwana hudu kowanne zama za ka ba da haddar guda biyar kowanne zama za ka ba da hadda guda biyar almaqidul awwal shine kaza kaza kaza almaqidul sani shine kaza kaza in ka ba da hudu ba za a karɓe su ba za a koma ne ka je ka karo ɗayan sai ka ba da su biyar a haɗe sannan sai a karɓi hadda su ina fata mun fahimci wannan da kyau in kuma ka kawo goma ka kawo goma ashirin kenan ka huta in ka kawo sha biyar ka kawo biyar yayi saboda ka haddace su zai sa a koda yaushe ka dinga tuna su abu kaza yana cikin ma'aƙid ta'azim ilmi in ba haka ba sai ka buƙatu ko ina sai ka je da littafin in abu kaza ya faru sai ka ɗan buɗe littafin ka ga yana ciki ko baya ciki wai wani kenan ya kira wani zai haɗa mashi ac sai ya zo da littafi in yayi yayi sai ya duba ya ce kai da ganin haɗa ac na hasha da matsala ai shi wanda ya san ƙwararrun wanda suka zama ƙwararru a haɗa ac kawai ai haɗawa suke ba wasu ya ɗauko littafi ya duba ya duba ya duba sannan ya ci gaba da ko ba kai ba saboda haka haddacewa shine mafi girma ko malam ya faɗa mana abin da yake mafi taimako na wurin girmama ilimi shine ka san waɗannan ma'aƙi wahiyar usulul jami'a su ne kuma al'usul al-jami'a tushe al'usul jami'i ne na al'asulu al'asulu ma yubna alaihi ghairu lafazin al'asulu ya zo a ƙur'ani al'asulu ko al'usul ya zo a ƙwar'ani nan asulu ha sabitu wa faru ha fisama kaga mun sami al'asulu mun sami alfar al'asulu shi ne tushe alfar kuma shi ne reshe asulu ha sabitun wa faru ha fisama ɗaya kenan ahan akwai wani wurin kuma ma qata'tu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha kaga an samu usul izini izinillah kaga usul tushe kenan to malam yace wahiyal usulul jami'a waɗannan ma'aqid sune usul tushe da suka tara suka hada matatayya na girma ilimi al muhaqqiqatu wanda suke tabbatattu li azmatil ilmi domin girmama ilimi fil qalbi a zuciya idan ilimi aka girmama shi a zuciya sai girmamawa ta fito zahiri in ko ba a girmama shi a zuciya ba babu yadda za a yi kaga gaban jikin mutum suna girmama ilimi faman haza biha duk wanda ya yi riko da waɗannan ma'aƙi da za a karanta kana mu'azzima lil ilmi ya kasance mai girmama ilimi mujillan lahu mai haɓaka shi mai kambama shi mai ɗaukaka shi wa man dayyaha duk wanda ya wulaƙantar da su duka ko ɗaya daga cikinsu fali nafsihi ata to ya sani kan shi ya wulaƙantar ba ilimin ya wulaƙantar ba ina ba ta mabayance wannan da ke ko ka duba ga hata ga magarin mutane mana sai ka yi abu a ci haba kamar ba malam ba kaga magari ma suna ba ilimi mai kariya saboda ai a matsayin ka na malam bai kamata ka yi haka ba ba kamar ba malam ba ma'ana malam baya aikata kaza kenan malam baya aikata kaza saboda gangar jikin shi ko saboda yana malam saboda yana malam kuma ya zama malam ne dan da ilimi isa kake ganin ga wasu nan suna yin irin wannan abun ko wanda ya fi wannan abun ba ma a daga kai ana kallon su saboda ba su da rigata ta ko rigata neman ilimi wali hawahu ata kuma zuciyar shi ya bi ya bi son zuciyarsa saboda haka fala ya lumanna in fatar a kada ya zargi kowa in ya gaza samun ilimi din illa nafsa sai kansa kada ya zargi kowa sai kansa ka sani fa ya daka aukata da hannayenka biyu kake tafi da hannayenka biyu kake tafi ko da hannayenka biyu kake kai duka karin magana ne to in kuma ka ce karin magana ba wai lafuzin za ka fassara ba za ka yi kokari ka hararo wani karin magana a yaren da kake isowa da daidai da shi ina fatan kun fahimci hausatawa idan abu karin magana ne to ba kalmar ake fasarawa daga yaren zuwa yaren ba a'a za ka samu wata karin magana ne daga yaren bayarwa idan ka ɗauko daga yaren karɓa domin ka isar da saƙon wa fuka nafa kuma da bakin ka kake busa da bakin ka kake ko da bakin wani da bakin ka kake yi saboda haka ka ɗauki tunani in ka girmama ilimi kai girmamawa za ta amfana idan wani ya girmama ilimi ba kai za ta amfana ba shi da ya girmama ilimin shi zai amfana ina fatan kun fahimci abin da malam yake nufi shi ya sa ya rufe da cewar wa man la yukrimul ilma duk wanda baya girmama ilimi la yukrimul ilmu ilimi ba zai girmama shi ba duk wanda bai girmama ilimi ilimi ba zai girmama shi ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu mun gama aljalsa ta farko kenan sai a dan huta sai a je jalsa ta biyu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam a to kuma ya sai hada jikin su na in fatara kada ya zargi kowa in ya gaza samu in ya gaza cimma manufarsa illa nafsa sai kansa isa ga ya kawo bracket cikin baka biyu jumla ce itirafiyya kamar ya yaushe kuma kusan tana ta salam eh uiddat biltiqatiha iltiqat shine ɗauka iltiƙaf iltiqat in ka cire lafuzan za a ga abubuwan da suka rage lamun da qafun da ta'un kuna ji in ka cire lafuzan ƙari za a ga lamun da ƙafun da ƙa'un in ka haɗa lamun da ƙafun da ƙa'un me zai baka tsuntuwa tsinta ai ga abin da ka tsinta haka ne ya ce mun tsuntsun totani daga cikin littafin bilti ha. daga cikin fa'idodin da malam ya matsa cewar a haddace bakinka zai saba da karantawa kasan wani shi kadai zai iya karantawa ya ji ya gane wanda jumlar ita ce me alhalin kuma ya gane ba ya ji ya iya alhalin bai iya ba ya to amma idan aka ce ka haddace za ka ta maimaita kalmomin ne za ka almaƙidul awwal ta tahiru bi'ayil ilimi الماقد الاول تطهير حق ذاك كي كي كي حق كذلك انا أشياء بنا القرآن أنا هدت وأنا أبو إيمان وأدي ما في صو شيء نكون أنا كلو زي فارا دقيو تعرف كجيا ما يكمل تفارا tunda jiya ka fara karatu eh fastukhrija fastukhurija sai aka fitar ba da kai muka fara ba ba da kai bane a ka zo latti to shikenan fastukhurija sai aka fitar eh wata abin da aka ambata fastukhrija minhu lil manfa'ati al mazkura abin amfani da aka ambata amfanin da aka ambata kuma shine maqsadul hifz domin haddacewa shine maqsadul hifz ma'abota matsayi wa ra'ayi sadi da hangen nesa mai kyau da ingantaccen hangen nesa ina son mu lura da kyau ina son mu lura da kyau a cikin ka'ida ne neman ilimi shine iya karatu iya karantawa yanzu ka ɗauki wannan littafin za mu zo mu yi maganar adabu talabul ilmi sosai da izinin Allah ta'ala a cikin littafin dan ya haɗa adab sosai ku dubi yadda i rubutun yadda i rubutun wara-wara haka muke muka saba karanta littattafai to ƙaira ta ɗalibin ilimi shine in zai rubutu ya yi shi wara-wara ya yi shi da sarari kun gane ko yawwa zan kai lokacin da zan ce mana kowa imun wasalin wannan littafin amma da sauran lokaci tukuna akwai wani ma'aƙi da in mun kai da muna kai wasan ce to kowa imin wasalin shi sai ya kawo sai a yi maki kuna ji da ke wasali ai ba wasali ko to sai mun wasalin shi da biyu ai da fensir eh man ji ba wata rashahu kuma su shirya ma shi ne a tara shi ne a tahayyo nam a ce mai eh, eh? model ake kira ku za mu je abu na gaba insha Allah